Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da ko mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon VOA Afrika birnin Yamai akan mita 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya duk a jamhuriyar ta Nijar. Masu sha'awar mu ta na'urar kwamfuta suna iya yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum ku da dare yanzu ma sahaba Imam Aliyu ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawa domin gabatar da wannan shiri. Gargaɗin mutum ya yi musu yawa da kuma matakan ɗaurara abubuwa mafi shi ma ya haddade su da suka alama shi yasa yanzu mafitowa kaɗan-kaɗan suna ba da kai da yawa daga cikin wanda ya kai ran ɗari biyu da arba'in kakakin rundunar haɗin gwiwa ta afirka kanal muhammad dole kan miƙa wuyar da 'yan boko haram suke yi kwamishinan 'yan sanda na jihar kano ya yi magana kan arangama tsakanin jami'an rundunarsa da kuma 'yan shi'a yau a birnin na kano batu da muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan yadda ku gani hanyoyi da za a shawo kan wannan takaddama lamba da za ku kama tashar mu kai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. Bye. Assalamu alaikum masu sauraro. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya naɗa wasu mutane biyu da ra'ayoyinsu da aƙidinsu kishiyoyin juna ne a naɗe-naɗen farko da ya yi na jami'an fadarsa ta White House, inda ya naɗa wani wanda aka saba damawa da shi a harkokin Washington a zaman shugaban ma'aikatar fadarsa, ya kuma ɗauko wani mai tsananin ra'ayin riƙau irin na tsageranci a zaman babban mai shirya masa dabarun mulki. kwanaki bayan nasara ta ban mamaki zababben dan jam'iyyar republican ɗin ya zaɓi rings previous shugaban jam'iyyar republican na ƙasa kuma irin sani a harkokin siyasar washington a zaman shugaban ma'aikatansa matakin da ya kwantar da hankulan shugabannin republican da dama da ke jagorancin majalisar dokokin ƙasa shugaban ma'aikatan fadar white house dai shine a bisa al'ada yake kula da dukkan ayyukan fadar inda yake taimakawa wajen shata ajandar shugaba da kuma tantance wanda ka iya ganin sa ko a'a. lokaci guda kuma trump ya bayyana sunan stephen bannon babban jami'in kamfe dinsa a matsayin babban mai kula da tsare-tsarensa matakin da ya ba fadarsa ta white house jami'i mai irin tsamin bakin da 'yan republican suka yi ta jinjinawa lokacin yakin neman zaɓe kafin shiga cikin kwamitin yakin neman zaɓen donald trump ana dab da zaɓe bannon shine shugaban wata kafar yada labarai ta yanar gizo da ake kira breitbart news wanda shi da kansa wani lokaci ya bayyana a zaman dalilin masu tsanancin ra'ayin riƙau irin na tsagiranci waɗanda a lokuta da dama suka hada da turawa masu fifita jinsin farar fata da kuma nuna ƙiyayya ga yahudawa ana ci gaba da zanga-zanga a yau litinin a amurka kan zaben hamshakin mai kudin nan donald trump a matsayin shugaban kasar da zai kama aiki nan da watan janairu mai zuwa ɗaruruwan ɗalibai sun yi zanga-zangar lumana a wata makarantar da ke los angeles da kuma kewayen washington bayan wasu bore da aka yi a wasu biranen kasar sai dai zanga-zangar da aka yi ranar lahadi ba su samu halartar mutanen da dama ba kamar yadda aka gani jim kaɗan bayan da trump na jam'iyyar republican ya kare 'yar takarar democrat hillary clinton a wani yanayi na bazata a zaben makon da ya gabata na san cewa mutane ba su yi shirin cewa mu za mu ci ba in ji shugabar yakin neman zaben trump kellyanne conway amma ta ce za su mai da hankali kan abin da mutane suke so ta kuma yi kira ga shugaba barack obama da clinton da su yi kira ga masu zanga-zangar da su amince da trump a matsayin shugaban kasa ko da yake a makon da ya gabata obama da clinton sun yi kiran haɗin kai da kuma baiwa trump damar mulkar ƙasar nan da ranar ashirin ga watan janairu amma kuma ba su fito fili sun yi magana akan zanga-zangar da ake kalu kalubalantar nasar da Trump ya samu ba. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka. rundunar sojojin iraki ta ce ta kwace birnin nimrod daga hannun 'yan kungiyar da ish shibiyar kula da ayyukan yaƙi ta rundunar sojojin iraki ta ce sojojin shiya ta tara sun kwace birnin nimrod baki ɗayansa sun kuma kafa tuta iraki a gine-ginen birnin bayan da suka yi barna mai yawa ma abokan gaba nimrod na kusa da wani tsohon babban birnin daular asiriyawa ta zamanin jahiliya wadda a shekarar da ta shige gwamnatin iraki ta ce tsagerin da ish sun yi masa kaca-kaca ba a san ko sojojin na iraki sun kwato har da wuraren tarihi na wannan birni ba a cikin watan afrilun shekara ta 2015 'yan ta'addar kungiyar da ish sun wallafa wani faifan bidiyo da suka ce sun yi shi ne a birnin nimrod inda aka nuna wasu mazaje suna farfasa ganuwar zamanin da da kayan tarihi da zane-zane da wasu kayayyakin nimrod tana ta zarar kilomita 30 a kudu da birnin mosul inda zaratan sojojin iraki da wasunsu suke gwabzawa da 'yan da ish domin neman kwace birnin Firaministan ƙasar Congo Kinshasa ya yi murabus. Augustin Matata Ponyo ya sauka daga kan mukaminsa a yau Litinin, kamar yadda aka tanadar cikin wata yarjejeniyar siyasa da ta ƙara wa'adin shugabancin Joseph Kabila tare da kaucewa rikicin siyasa. bayan ƙara tattaunawa da shugaban kasa matata ya ce na mika takardar yin murabus tare da na sauran jami'an gwamnati na domin karrama wannan yarjejeniya da aka cimma baki ɗayanta wannan yarjejeniya da ƙungiyar tarayya afirka ta shiga tsakani aka cimma ta ɗage zaben da aka shirya gudanarwa cikin wannan wata a ƙasar congo ta kinshasa zuwa watan afrilu na shekara ta 2018 kabila zai ci gaba da zama kan wannan kujera a zaman shugaban gwamnatin karo-karo duk da cewa wa'adinsa na mulki zai ƙara jari a watan disambar nan mai zuwa shugaban kasar angola jose eduardo dos santos wanda shi kansa ya kasance a kan kargar mulki tun shekarar 1979 ya ce wannan yarjejeniya za ta taimaka wajen kawo ƙarshen yanayin sa'insa da gurgunta al'amuran kasar mummunar zanga-zangar da ta faru sakamakon daga zaben ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da hamsin a watan satumba kamar yadda ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da kuma majalisar ɗinkin duniya suka rawaito babbar ƙungiyar adawa ta ƙasa ta aikin babba kungiyar adawa ta kasa ta aiki yarda da wannan ta yarda da wannan yarjejeniya suka ce kabila yana amfani da wannan karin lokaci kan mulki domin ya sauya tsarin mulkin kasar ta yadda zai iya neman wa'adi na uku akan karagar mulki shugaban ya riga ya kammala wa'adi biyun da tsarin mulki ya tanada akan mulki labaran duniya ke na agama daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc to madalla kakakin rundunar haɗin gwiwa ta dakarun haɗin ƙasashen afirka da suke fafata da 'yan bindigar boko haram kanal muhammad dole daga injamina ya ce akalla 'yan boko haram suna ci gaba da miƙa wuya saboda matakan da rundunar take ɗauka a kansu a baya bayan nan dai an ce 'yan bindiga kusan ɗari ne suka miƙa wuya kusa da tafkin chadi gargaɗin mutum ya yi musu yawa da kuma matakan tsaurara abubuwa mafi shi ma ya haddade su da dukkan alama shi yasa yanzu mafitowa kaɗan kaɗan suna ba da kai da yawa daga cikin su yadda ya kai har ɗari biyu da arba'in sun ba da makaman. Ran kai da idan muka duba yadda 'yan Boko suke saranda a nan bangaren Chad ɗin, amma kuma daga bangaren Najeriya kuma sai ƙara kai har-har suke yi me kake jin ya jawo haka? Eh, in ka suna ai inda duk sun ka ga an fuskanci wuta sai su gudu su koma wancan bangaren watannin baya da sun kai ke da sun ka fuskanci wuta a sandika sai suka gudu suka dawo bangaren ne yanzu kuma da suka fuskanci wuta wasu su maimakon su koma eh, sandika sai suka ba da kai yayin da mayakan na boko haram ke mika wuya a wasu kasashen yankin tafkin chadin a nan najeriya kuma sai zafa hararen su suke yi tambayar kenan da newa kwarai kan sha'anin tsaro dr bawa abdullahi wase ko me yake jin ya kawo haka da irin faɗi da yawan tsakanin iyaka da iyaka na ƙasa waɗanda suke wancan iyaka sun riga sun san dama sojoji irin na multinational da aka ɗa no nonsense kaga a can ya zama tilas yi saranda haka kuma in muka dawo kashi na biyu a Najeriya ai a Najeriya ma har a inda ake ciki a yanzu suna saranda na yi imani da Allah har a cikin sojojin namu akwai waɗanda ake haɗa baki da su ake wannan abun da ake kira boko haram amma ga masanin tsaro aliko yan rashi harun ya ta'allaka hakan ne akan batun cin hanci da rashawa kama a najeriya an ka duba akwai maganan corruption nigerian government tana da strategy da ya kamata ta kawo end of boko haram for the past two three years back amma saboda corruption ba wannan ba ci burin wannan abu na din ba cameroon suna da other integrated strategy and their level of corruption is less ba wai an ce ba su da cin hanci ba ne. suna da shi amma is not as pronounced as da yake faruwa a najeriya yanzu dr eman shehu na masu fafutukar neman yan matan chibok ga yadda yake kallon wannan al'amari? Abin da ke faruwa yanzu rani ya wuce kuma yanzu an riga an shi lokacin da yake yanzu mayaka na fitowa cikin wuraren da suke suna kai hari kuma waɗannan hare-haren da suke kaiwa ba da za a yi a kayyata su yanzu abin da ke faruwa kenan da irin makaman da yake har yanzu makaman nan da suka samu yanzu sun fi karfin abin da sojojin Najeriya ke. Kuma duk kokarin da muka yi don jin ta bakin rundunar sojan Najeriya abin ya ci tura. Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria sakamakon aron gama da 'yan sandan jihar kano suka yi da 'yan shi'a da safiyar yau litinin kungiyar tana musanta adadin mutane tara da rundunar ta ce suka halaka da farko ga abin da wasu shaidun gani da ido suka gaya mahmud ibrahim kwari ni dai ina nan gun a zaune wurin sai da itace na sai kurin sai aka ce da mu ai 'yan shi'a sun fito muzahara da suka ce an fito muzahara muna nan muna zaune muna saboda sai kurin sai muka gansu sun dan karo wasu da dutse a hannunsu wasu da danko a hannunsu muna nan dai muna zaune kuma can sai muka ji yan sanda su ma sun inda ga haka dinnan suna wucewa da motocinsu da motocin suna shiga can ba mu ga kuma ba can kuma ba su kenan sai muka ji ana jefa gas ba to mu dai muna nan zaune dole sai muka rungudu a guje nan da nan dole sai na zo na na sa mota na shiga ni dai anan dai na ga an dauki gawa daya sai kuma wata mace ita ma ta kasa tafiya ta wadi ita ma aka dauke ta aka saka a mota. Ko dai abin da ke faruwa mun to a mota muna sauka daga mota ba hanya to a lokacin muna sakowa sai mu ga ma'aikata sun to da suka to su mahaye yan shiya suke sha su to to nan tuwar da za su ya kafa da harbi ana harbi muna gudu ana harbi muna mun je da jikin wani wani dutse can a bayan gada sai mu ga an ɗebo yan shi an wasu an wani ka haka wasu kuma an kakkashe su Idris na iba yan lemu direba ne ni na yi lodi daga nan fly over to kuma gashi yanzu an zo an tara hanya kaduna nake so in je to yan shi'a ne dai ake ce amma kuma mu ba mu ƙara sagon inda aka wannan din ba amma ga motoci nan da gawawaki ana ta kakkashe yan shi'a ana dawowa da su wasu garau kenan suke bayyana yadda lamarin ya faru yau da safe tsakanin yan shi'a da jami'an yan sanda to amma kwamishinan yan sanda na Kano Rabiu Yusuf na cewa mun same su da azuna da takuba da dai wasu zai fari da baka sannan kuma na ma ga maka cewa sun kwace bindigan ɗaya daga cikin yan sanda mu wanda suka kashe din bayan sun kai suka kwace bindigan suka fara amfani da bindigan akan yan sanda da kuma ga ya dace mu ma lalle mu kare jama'an gari mu kuma kare rayuwar yan sanda mu a bangaren shi da aka ji musu rauni mun kai su asibiti a shi asibiti ta tabbatar mana da cewa sun rasu su takwas sannan kuma mun rasa dan sandan mu daya a da yawa daga cikin sun ji rauni mun kuma yi sanzan mu guda hudu suka jira mu mun kama guda goma daga cikin su yanzu haka ana bincike a kansu idan aka gama bincike za mu kai su kotu sai dai a tawar mu da shi ta wayar tarho shugaban rashin Kano na kungiyar Shi'a Malam Sanusi Abdulkadir Koki ya ce adadin mambobin da kungiyar ta rasa sun wuce abin da 'yan sanda suka ambata amma ya ce suna nan suna tattara bayanan alkalaman su tukunna malam sanusi ya ce tuni suka umarci lauyoyin kungiyar su ɗauki matakin shari'a game da abin da ya faru yau a kano ya yi kira ga gwamnatin najeriya ta yi gaggawar ɗaukar matakin kawo ƙarshen abin da ke faruwa tsakanin jami'an tsaro da 'yan shi'a domin wanzar da zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Najeriya. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. da muna da mai kira daga jihar kaduna in kana jin mu bismillah wa alaikum salam to sabu sunana ibrahim alaramma mariga cikin kaduna na mala ibrahim to gaskiya shawaran da zan bayar ga gwamnati dole ne a kai hankali nesa musamman ma ga suma ma wato kungiyar 'yan shi'a na ganin cewa bakin bindiga ba shi ne zai iya kawo zaman lafiya a ƙasar nan tamu ga baki ɗaya ba kamata ya a zauna teburin sulhu a gyara yana da wuya amma fanna nan da nan ake fata 'yan ƙasa ne kuma dole abu dokokin ƙasa da abubuwan da ƙasan ta shirya amma a ce ana samun irin wannan kai komo tsakanin jami'an tsaro da mabiya addini shi'a wannan abu ne wanda ba ma jin daɗin shi kamata ya gwamnati su sa baki a kai domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan rigingimu da yake faruwa a gode. to madalla malam ibrahim alaram yanzu kuma bari mu nufi jihar kebbi Salamu alaikum wa alaikum salam ah, kuna magana da dan asaba mai fata daga nan yawuri jihar kebbi na'am to dangane da wannan takaddama da ke faruwa tsakanin jami'an tsaro da mabiya mazhaba shi'a hmm. a gaskiya duk wani shawara da za mu bayar a magabata irin su dahiru bauchi sun riga sun bayar wanda idan ka duba kundin tsarin mulki na najeriya ya ba kowa dama idan buhuta za ka bauta ma ko gunki ko rana an baka dama ka bauta to amma ban ga dalilin zai sa gaskiya waɗannan mutane ana cin zarafin su ana kakkashe su ba ji ba laba don Allah don annabi muna son zaman lahiya a ƙasar nan ina kira ga shugabanni don Allah a ɗauki mataki a tsaye da kashe-kashen ga yayi yawa gaskiya yan uwanmu ne ake kashewa sannan idan mutum ya ji daɗi to wallahi gobe zai zo ga kansa ne a da fatar wannan kira da nayi ya kai ga kunnan waɗanda ya kamata su saurare ni da fatar za a tashi lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya to madalla mun gode bari mu koma jihar Kaduna alaikum. Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Malam ba mu jinka sosai. Layin naka ba ke ko za ka sake kira ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. an ta samma karfe hudu saura minti goma sha bakwai. muna jin ko kuma muna dakon ra'ayoyinku dangane da kuke hanyoyi da kuke gani sai kamata a bi wajen shawo kan shawo kan takaddama tsakanin jami'an tsaro da mabiya ɗari ƙarshe a ga mai kira daga Gombe. Bismillah. Halo mai kira daga Gombe kana tare da mu? Halo? Halo kana ji na? Eh ina jinka. Yawa, ni magana da nake magana a kan wannan zaman da ake tana jina eh, malam mai kira da kaduna bismillah ah, am kiran da nake ga ainihin wayannan yan uwa musulmi na'am muna fatan su bi irin dokokin da gwamnatin najeriya ta kafa kaman waɗanne da waɗanne yawwa saboda su ba sa bin umarnin ainihin hukumar najeriya to su suna da tsari irin nasu matuka ana son su zauna lafiya su bi dokokin najeriya 'yan najeriya ne cikakku ba ba cikakku ba to amma ya zama cewar ba wai su tsarin su dole su za su tsaya su ba su bi tsarin gwamnatin najeriya don a samu tabbacin zaman lafiya To madalla mun gode bari mu nufi jihar Benue. Halo? Halo yawa suna magana da mutum. Eh malam daga murya eh, daga muryar ka ba mu ji sunan ba. Malam Muhammad Ibrahim daga Benue barka ka dai menene gudumawar ka? Eh to bayan da nake anan shine a gaskiya wayannan mutane mutane ke ba da hankali a kasan. Na ko a yau nace wayannan mutane mutane suke su samar da hankali a ƙasar wani Najeriya wanda ko a wannan mutum jima a kone suka tashi ya su suka juna don su fara hankali ba a biyar da ya kugari ta sa ku za ta yi a kan To, madalla, uh, ha yanzu dai muna Benway, mai kira daga Benway, bismillah. Yawwa, kira na da da mabiyan hiya ina wa manyan su shawarar cewar abu doka a zauna lafiya abin da zai kawo zaman lafiya ke langama da su da jami'an tsaro. To To madalla mun gode kwarai da gaske. ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. to ga mai kira daga jihar Niger bismillah. To salamu alaikum sunana Abdullahi daga Niger State. Na'am. To ni gaskiya ra'ayina akan wannan takaddamar da take faruwa tsakani da Allah wanda duk yake ganin layin jami'an tsaro shi bai makwabtaka da waɗannan mutanen bane. ne. bisa ga tsakanin da Allah malam sahabu wannan mutanen da za ka yi makwabtaka da su za ka gane ba mutanen kirki ba ne da suna ma ka duba takandaman take faruwa da su da mutanen gari duk garuruwan da ka sani na Najeriya mutane suna abin da suna walta da wa'annan al'amuran wa'annan mutane. To mun gode kwarai da gaske gare ku duka da kuka samu dama ku kira kuka bayyana mana ra'ayoyinku gobe ma rana ce mun gode. madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Labaran wasanni. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da kowa na shiri na labaran wasanni. bari mu fara da sakamako na baya-bayan nan da muka samu daga kasashen afirka da suke gwagwarmaya zuwa gasar cin kofin duniya na shekarar 2018 wanda allah kama lokacin za a kasar rasha kasashen afirka ta kudu da uganda da Najeriya da burkina faso duk sun samu nasarori a ƙarshen makon nan a wasannin da suka yi 'yan wasan najeriya da ke buga kungiyar kwallon kafa ta chelsea a ingila wato victor moses da kuma john obi mikel sun taimaka wa najeriya a nasarar da ta samu na cin algeria uku da daya a wasan da suka yi shi victor moses zai haso biyu ya sa kwallo a raga john obi mikel kuma ya kara wanda ya taimaka wa najeriya zama kan hanya a kokarin da take na shiga wannan gasa ta duniya a shekarar 2018 ita ma kasar ghana ta gwada amma dai ta kasa nata kokari inda ta sha kashi na ci biyu da babu a hannun 'yan kungiyar fero na kasar misar a wasan da suka yi a garin borgul arab ita ma afirka ta kudu bata kyauta a kasar senegal ba domin sun sha su ci biyu da daya wanda ya bawa 'yan afirka ta kudu din damar zama na biyu bayan wato burkina faso wacce ita ma ta samu nasarar ci biyu da babu akan kasar kevad uganda ma ta yi nasara akan congo brazil a ci daya da babu da ta yi musu akwai kwallaye da aka yi wajen guda uku wanda ba wanda ya ci wani wannan sun hada da kwallon da aka yi tsakanin kamaru da zambia da wacce aka yi tsakanin mali da gabon da kuma wacce aka yi tsakanin maroko da cote ba wanda ya saka kwallo ko ɗaya a cikin raga ko wani a nan to yayin da najeriya take murna da nasarar da ta samu a kwallonta da ƙasa algeria a wani bangare na duniya ta sha kashi a lokacin da japan ta zuba 'yan najeriya ci shida da babu ko daya a wasan kwallon da kungiyar kwallon kafa ta mata wato falcon suka yi da can japan din a kokarin da su kuma suke yi na neman shiga gasar cin kofin duniya na mata na 'yan kasa ga shekaru ashirin. cristiano ronaldo ta ya samu shiga jerin rukunin 'yan kwallon kafa na duniya da suka saka jerin kwallaye 68 a nahiyar turai wanda yanzu yasa ya zama dan kwallon da ya fi kowa a duk turai din saka kwallaye ya tsere ma mutane irin su lionel messi da kwallaye goma sha biyu saboda haka yanzu da wannan nasarar da ya samu a kwallon da suka yi jiya inda suka ci kasar latvia da ci hudu da daya cristiano ronaldo ya zama baya bayan kowa sai mutane irin su ferenc puskas wanda ya sa kwallo 84 da sanders cosis wanda ya taba saka kwallaye 75 a raga da kuma miroslav klose wanda ya sa kwallo 71 to amma yanzu ronaldo yana da dogon jira ko kuma doguwar tafiya kafin ya kai inda za a ce a duk duniya shine ya fi kowa saka kwallaye a cikin raga wanda yake da wannan kambi a yanzu shine ali de dan kasar iran wanda ya saka kwallaye 109 a wasanni 149 yi cikin shekaru 13 da yana wasa jama'a abinda ya sauka kenan a shirin labaran wasannin wannan litinin sai wacin allah ya kan a huta lafiya yanzu kuma ga sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. abubuwa da yawa sun canza a afghanistan tun bayan da dakaran haɗin gwiwar da amurka ke jagoranta suka murkushe gwamnatin 'yan taliban shekaru 15 da suka gabata a cewar sakataren harkokin wajen amurka john kerry a wani taro da aka yi kwanan nan a kan batun ƙasa afghanistan since 2001 maternal mortality in childbirth in afghanistan has gone down by 75 ya ce mace-macen mata lokacin haihuwa ya ragu da kusan kashi 75 a afghanistan tun daga shekarar 2001 a ƙaddarance tsawon shekarun da ake tsara mutum zai yi a duniya ya ƙara daga shekaru 42 zuwa 62 kuma hanyar samun magunguna ta ƙara matuƙa daga kashi 9 zuwa kashi 67 A shekarar 2001, tashar talabijin ɗaya ce tilo a Afghanistan kuma ita ma mallakar gwamnati ce. Amma yanzu akwai tashoshin talabijin guda 75 kuma 73 daga cikinsu masu zaman kansu ne. A da can baya babu wayoyin salula, amma a yau akwai wayoyin salula guda miliyan 18 da ake amfani da su a wurare daban-daban da suka hada Afghanistan da sauran duniya. Amma duk da waɗannan kyawawan canje-canjen da aka samu, gwamnati da jama'a a Afghanistan suna fuskantar abokin gabar da har yanzu bai canza ba. Yau 'yan Taliban na sake gwada gwamnatin Afghanistan. Su kuma dakaran ƙasar na nuna bajinta wajen kare har haren a cewar sakatare Keri. Akwai hanya ɗaya da za a iya magance wannan rikicin ta hanyar sasantawa a siyasance tsakanin 'yan Taliban da gwamnatin ƙasar Afghanistan a cewar Keri. ya kara da cewa ta hanyar lalama ne kawai kasar afghanistan za ta iya cimma zaman lafiya mai dorewa da kuma cikakken janye dakarun kasashen ƙetare daga kasar kasashen duniya sun yarda da abin da ke ƙasa a cewar sakataren wannan ya sa wasu ƙasashe 70 ciki har da amurka suka ɗauki alkawarin ba afghanistan taimakon dala biliyan 15 da miliyan 200 daga nan zuwa shekarar 2020 Wannan taimakon daga kasashe a cewar shugaba Gani ba kawai zai taimakawa Afghanistan murkushe 'yan Taliban ba ne. Zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasar, ya yaƙi cin hanci da rashawa da kuma kiyaye haƙoƙin jama'a. sakatare kerry ya ce gwamnatin amurka ta ɗauki alkawarin zurfafa dangantakarta da afghanistan tare da yin aiki da majalisar dokoki ta amurka domin samar da tallafi ga fararen hula daidai yawan wanda ake bayarwa yanzu ko kusan hakan daga nan har zuwa shekarar 2020 wannan ne alkawarin kuɗi da amurka ta ɗauka kuma muna sa ran ci gaba da yin haka ko da yake sannu a hankali za mu fara ragewa yayin da afghanistan ta iya dogaro da kanta har zuwa ƙarshen shirin raya ƙasar na shekara goma wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka shirin da ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya naɗa wasu mutane biyun da ra'ayoyin da aƙidojin su kishiyoyin juna ne a naɗe-naɗen farko da ya yi na jami'an fadarsa ta White House, inda ya naɗa wani wanda aka saba damawa da shi a harkokin Washington a zaman shugaban ma'aikatan fadarsa ma'aikatan fadarsa ya kuma ɗauko wani mai tsananin ra'ayin riƙau irin na tsagiranci a zaman babban mai shirya masa dabarun mulki. an ci gaba da zanga-zanga a yau litinin a amurka kan zaben hamshakin mai kudin nan donald trump a matsayin shugaban kasar da zai kama aiki nan da watan janairu mai zuwa ɗaruruwan ɗalibai sun yi zanga-zangar lumana a wata makaranta da ke los angeles da kuma kewayen washington bayan wasu bore da aka yi a wasu biranen kasar sai dai zanga-zangar da aka yi ranar lahadi ba su samu halartar mutane da dama ba kamar yadda aka gani jim kaɗan bayan da trump na jam'iyyar ta republican ya kada 'yar takarar democrat hillary clinton a wani yanayi na bazata a zaben makon da ya gabata ta rundunar sojojin iraki ta ce ta kwace birnin namrud daga hannun 'yan kungiyar da ish cibiyar kula da ayyukan yaƙi da ta rundunar sojojin iraki ta ce sojojin shiya ta tara sun kwace birnin namrud baki ɗayansa sun kuma kafa tutar iraki a gine-ginen birnin bayan da suka yi barna mai yawa da ga abokan gaba to madalla a gaishe kamar saro karshen shirin dare daga nan birnin washington dc kenan sai kuma can da asubahi za ku ji wasu abokan aiki da wasu shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya kamar na madadin nazir ahmed hausawa da ya taya ni gabatar da shirin da julie oh, da julie lazar ina kira julie take da wato dan brown da kuma sa'ida waɗanda suka kura da gabatar da shirye-shirye mu da kuma injiniya greg da ya rika musu a nan nisa imam ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya